Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba ɗaya ga watan Maris ɗin shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu maka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji abin da 'yan najeriya mazauna kasar ghana ke cewa kan sakamakon zaben shugaban kasa da hukumar inec ta ayyana bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben in allah ya sa kana ganin ka faɗi ne in akwai wani kalubale da kake da shi za ka yi zuwa gaba amma maganan a tada hankali a tada hankali nan gaba a tada hankali nan a tada hankali nan ya kamata a ce mun wuce wannan mun gani ba abin da ya tsinana muna sannan za ku ji wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafen da 'yan adawa suka yi game da sakamakon zaɓen na najeriya za kuma mu buɗe layin wayanmu don kuma ku kira ku faɗa mana albarkacin bakin ku game da sakamakon zaɓen lambar da za a kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kazalika muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma fa sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau. Zaɗaɗɗen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa magoya bayansa godiya sannan ya yi kira ga abokan hamayyarsa a cikin jawabi bayan an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. da akwai yiwuwar cewa sanarwar da jami'an zaɓe suka yi a yau laraba ta kai ga abokan hamayyarsa da suka zo na biyu da na uku su shigar da korafi a kotu domin kalubalantar sakamakon zaben abokan hamayyar sun buƙaci a sake zaben inda suka ce samun jinkiri wajen bayyana sakamakon zaben ya ba da dama a yi arin gizo a ƙuri'u bayan an ayyana nasararsa tinubu ya ce ina amfani da wannan dama domin roƙon waɗanda na kara da su da su zo mu haɗa hannu mu yi aiki tare. Shugaban Recep Tayyip Erdogan a yau Laraba ya yi nuni da cewa za a gudanar da zaɓe a ranar 14 ga watan Mayu, inda ya ci gaba da tsayawa kan bakarsa na gudanar da zaɓe kimanin watanni uku bayan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfi ta kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar a Turkiyya. ana ta samun alamu masu cin karo da juna a game da lokacin da za a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun wato 'yan majalisu tun bayan girgizar ƙasar da ta auku a watan jiya inda wasu suke ganin cewa za a iya ɗage lokacin zaben zuwa wani lokaci cikin shekarar ko kuma a gudanar da su a ranar 18 ga watan yuni kamar yadda aka sa aka tsara tun farko kafin aukuwar bala'in karkashin erdogan ya fara wato karsashin erdogan ya fara dishashewa a sakamakon hauhawar tsadar rayuwa da faduwar darajar kudin kasar na lira tuni ake sukansa a game da yadda gwamnatinsa take tunkarar mafi munin girgizar kasar da ta aukawa kasar a tarihinta yawan mutanen da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya karo da jirgin dakon kaya a arewacin girka ya cimma 36 inda akalla mutum tamanin da biyar kuma suka jikkata. Jiragen biyu sun yi karo ne a kusa da birnin Tempe kimanin kilomita 380 a arewacin babban birnin Girka Athens. Jirgin fasinjoji wato jirgin fasinjojin ya yi nuni ya nufi arewaci arewa wato Thessaloniki da Athens na zuwa birnin Thessaloniki inda jirgin dakon kayan kuma ya taso daga kudancin Thessaloniki kan hanyarsa zuwa birnin larisa akan barin wato akalla barin jirgin inda fasinjojin suke guda uku ne suka faɗi sannan suka kama da wuta hukumomi sun bayyana cewa an yi jigilar kimanin fasinjoji 250 da suka tsira daga hadarin babu kwarzani ko kuma 'yan raunuka zuwa birnin na thessaloniki cikin bas jirgin jirgin jigilar fasinjojin yana dauke da mutum uku da hamsin ne akalla 'yan kota kwana 150 da motoci sha bakwai tare da motocin daukar marasa lafiya arba'in ne aka aike wurin da hatsarin ya auku domin nemo waɗanda za su iya kasancewa cikin baraguzan jirgin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya a yau laraba ya bayyana shakku game da tabbacin cewa rasha, da sin suna kokarin samar da zaman lafiya a ukraine inda ya bayyana rashin daukan kwararan matakai daga bangarorin biyu da za su tabbatar da furucin da suka yi don nuna goyon bayan zaman lafiya da yake jawabi yayin wata ziyarar da ya kai uzbekistan blankin ya faɗawa wa manema labarai cewa idan da gaske rasha ta shirya don ɗaukan matakin sasantawar diplomasiya mai ma'ana domin kawo ƙarshen yakin to amurka ma a shirye take ta shigo cikin lamarin. sai dai kuma ya faɗi cewa take-taken rasha har ma da na shugaba vladimir putin wanda ke nuna buƙatar ukraine ta amince da wasu yankin ukraine su kasance ƙarƙashin ikon rasha yana nuni da cewa rasha ba ta da ra'ayin wannan mataki ayar tambaya a nan ita ce ko shin rasha za ta kai matakin da za ta shirya janye hare-harenta kuma ko za ta yi hakan bisa tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta tanadar. a yau laraba ne iran ta baiwa jakadan jamus biyu umarnin ficewa daga kasar a wani matakin tankiya bayan da jamus ita ma ta ɗau irin wannan matakin a makon jiya umarnin ficewar da jamus ta baiwa jakadun iran sun biyo korafi ne da ya biyo bayan hukuncin kisar da iran ta yanke wa jamshid sharmahad shamhad ɗan ƙasar jamus wato kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani a yau laraba ya ce jamus tana mata shishigi akan harkokinta na cikin gida da harkokinta na shari'a iran ta zargi shamarhad da laifin jagorantar bangaren kungiyar da ke goyon bayan masarauta da ke dauke da makamai lamarin da danginsa suka musanta ministan harkokin wajen jamus annalina baerbock bayan yankewa shamshad hukunci a makon jiya ya ce akwai ayar tambaya a game da yadda aka kama shamhad kuma bai samu damar kare kansa ba. ta gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu ya mika shaidar lashe zaɓe ga zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Kazalika Farfesa Yakubu ya mika takardar shaidar ga mataimakin Tinubu wato Sanata Kashim Shatima. Ga rahoton da Nasir Adamili Kaya ya aiko mana daga Abuja. Your Bola Tinubu ke gayyatar waɗanda ya takara da su amma ba su samu nasara ba su ba da goyon baya a yi aiki don ci gaban Najeriya. This zababben shugaban wanda ke shan sowa daga magoya baya ya nuna a kaikace mulki ba abu ne da zai dawama ba yana mai nuna nan gaba matasa masu karancin shekaru da mata za su zo su karbi irin wannan shaidar wakilan jam'iyyu da suka amince da sakamakon zaben irin muhammad lawan na lado na cewa ba za a yi nadamar zuwan ka ragar mulki ba ka lura ka gani cewa dukkan shugabannin apc din kowanne ya ɗanɗana wani kaifi ka gane na takobin wannan canjin da aka samu na wannan lokacin da aka yi wannan zaben shi buhari ya dandana a jiharsa wasu sabukan ya faɗi shugaban jam'iyyar apc ya zuba ya yi luzin a gida shi kan shi gulacin ai ya ya ya barar a garin su so inda akwai wani abu na wani goyi bayan wani kana ga za su bari su ba da dama Sama'ila Sifawa na daga waɗanda suka yi aikin sa ido kan zaben yana mai cewa in an ga yan uwa ko yarbawa da yawa a gwamnatin ba sabon abu bane Dattiwa Ali Kumo dan kwamitin gudanarwa ne na jam'iyyar APC ya ce burin jam'iyyar ya kara cika. sannan ina tabbatar ma shi ɗan takararmu da Allah ya bawa nasara ina tabbatar ma zai rungumi kowa kuma zai yi adalci ba kabilanci ba ba bambanci ba kuma ina tabbatar ma za a ciyar da Najeriya gaba za a yi ayyuka da mutane za su ji daɗinsa. a sunana sanusi baban takwa barayan bauchi kuma memba ne na uh, stakeholders committee a gaskiya uh, wannan dan taliki ya yi gwagwarmaya a wajen neman wannan kujera na shugabancin najeriya ya yi kokari sosai kuma ya sha wahala domin ya samu mahasada ba kaɗan ba mataimakin shugaban najeriya yi oshibajo ba jo da wasu gwamnoni na daga waɗanda suka shaida karɓar takardar shaidar an so samun turereniyar jama'a a wajen shiga ɗakin taron duk da girman kofar shigan inda jami'an tsaro suka yi ta ture jama'a wasu mutane sun faɗi har ƙasa warwas yayin da 'yan sane suka yi wuf suka sace wayar salula ta sanata kabiru gaya nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya to tun gabanin ayyana sakamakon zaben jam'iyyun adawa a najeriya suka nuna rashin amincewarsu da zaben shugaban kasar da aka gudanar wanda hukumar zaben ta bayyana mola ahmed tinubu a matsayin wanda ya yi nasara shugaban jam'iyyar adawa ta nnpp farfesa rufai ahmed alkali ya ce jam'iyyarsu za ta yi nazari kan matakin gaba da za su ɗauka inda ta yi nazari inda ta yi zargin an yi wasu kurakurai da suka shafi ingancin zaben ga abin da yake cewa a hira da alasan bala a abuja a ina dai lissafa mu shi ɗaya yana ɗaya cikin abubuwa da suka faru da kuma canje-canjen da aka magana accreditation yadda mutane za a zo da an ce yin ka accreditation ka jefa kuriya ai daga kana jefa ma result zai wuce direct safa ba sai an yi ta wani abun sai koma kamar yadda aka saba yi din ne shekaru kusa kusan 20 da wani abu suka wuce za ka jefa kuriya ne ta je wajen eh, akwati akwati a ɗauka a kai ward daga ward a kai local government daga local government a kai to in haka ne aka fara sai mu shirya haka din to karshen ta sai ga cewa a wannan tsakankanu komai yana yana canjawa kuma maganan kuɗi amfani da kuɗi a cikin wannan zaben an da an hana maganan kuɗi an hana maganar kuɗi to amma yanzu waɗansu su gane mu sai suka mana munafisa sai su je su sayo kayakin abinci kayakin masaruhi a zannuwa da sauran to in ka bai mutane nan ma ai aikin su ka bada kuɗi ne ka sayi zabe ne kuma an ce ba za a yi ba shi shugaban kasa ma ya ce baya so a sayi da kuriya ko to me yasa kuma za a sayi da kuriya to sannan kuma shi ne mata wani gefe shi shugaban kasa ba da aka zo jefa kuriya sai ya je bayan ya jefa kuriya katsina sai ya daga kati sai ya nuna mutane ce ga abin da na jefawa kuma yana roƙon kowa ya jefawa jam'iyyata a dokan zabe ba a haka ko tambarin jam'iyya ka je da shi da riganka ko da hula ko da takarni ko kana rike da shi haka a gefe aka ganka da shi laifi ne to amma ka san babba wai baya laifi to amma in ma bai yi ba ya influencing din abubuwan da eh zai shafi mutane kaga ya zama laifi kenan kuma sai aka yi waye gari ministan na justice ministan shari'a wanda ya san dokar ma fiye da kowa a Najeriya shi ma sai ya zo irin wannan abu ban da wadansu mutane so sai muka ce abu an yi compromising arrangements da sauransu sai sa muka ce wannan zaɓe ba za mu karɓi za a yi sakamakonsa ba kashi eh, eh, mataki biyu ne ɗaya a bar ba da wani rahoto cewa za a eh, ga wanda ci ga wanda bai ci ba don zaɓen ba za a ce wani ya ci wani bai ci tun da ke ba bi hanya sahihi ba sannan na biyu a yi a sashi gyara don saboda in ba a duk wani gini da kai in ba ka yi shi da kyan foundation ba fadawa zai yi shugaban jam'iyyar adawa ta nnpp farfesa rufai ahmed alkali kenan gabanin a ayyana sakamakon zaben kayan ake ci gaba da tsokaci a game da sakamakon zaben shugaban kasa na najeriya wasu 'yan najeriya da ke zaune a ghana sun yi kira ga jam'iyyun da suka sha kai a zaben da su rungumi kaddara su yi aiki tare da wanda ya yi nasara domin ciyar da ƙasar gaba Hamza Adams na ɗauke da wani rahoto da za ku ji daga Kumasi. Al'umman Najeriya masu zama Ghana sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben da aka gudanar a baya-bayan nan a Najeriya. Sai dai su bai rasa nasaba da fatan alkhairi ga ƙasa ba, tare da darussan da ya kamata da manyan jam'iyyun siyasun kasar su ɗauka kan rawar da wasu kananan jam'iyyu suka taka a zaben. To zaɓe an gama zaɓe, mu dai fatan mu Allah ubangiji ya taya riko ga shugaban da allah ya bawa duk da dai an samu tashi hankali a wasu jihohi da na kudancin najeriya da arewa mu dai fatan mu allah ya taya riko ga shugaban da allah ya bawa shine fatan mu ba mu da wani zaɓi sai zaɓin allah alhamdulillah abubuwa ya yi kyau sai dai abu ɗaya biyu da ba za a rasa ba wannan al'ada ne irin siyasa ta mutanen ta afirka wanda kuma a yanda ake zaton abubuwa za su faru alhamdulillahi bai faru yanda ake sammani ba wannan wani ba karamin ci gaba ba ne game da yanayin siyasa mu gida najeriya amma duk abin da allah ya kaddara mana ba abin da za mu yi sai dai mu rungume shi hannu biyu biyu kuma najeriya kan siya waye kamar pdp da apc da aka sani sun jima suna yi to mutum ya zo da wani manufan shi ko da sabon jam'iyya ne in dai ka fuskanci kudurinsa ka iya ka mara mishi baya sakamakon me zaben da ake ganin yanzu nan ba wai mutum a ba jam'iyya ake ba mutum ake yi bola ahmad tinubu ya taba yin gwamna a jihar lagos to a kazalika kamar a jihar kano dr injiniya rabi musa kwankwaso kamar yadda kuka sani ya yi gwamna a kano ko ba haka ne fatin da yake ciki sabon fati ne allah ubangiji subhanahu ta'ala shi ya ba shi ikon lashe zaben jihar Kano. Al'ummar na bukatar da jam'iyyun da ba su yi nasara ba su baya wadda ta yi nasara haɗin kai domin najeriya ta ci gaba a saurin jam'iyyu wanda ba su yi nasara ba da su rungumi kaddara su yi wa shugaba wanda ya samu nasara fatan alkhairi allah ya ba shi ikon sauke nauyin da yake kan shi yadda ba su yi nasara muna fatan ubangiji su rungumi kaddara su haɗa kai su zo ni haɗu tsintsiya maɗaurin kiɗe a goya wa an can baya su samu su cimma burinsu. kujeran nan guda ɗaya ne za ka iya samu zan iya samu za ka iya rasawa zan iya rasawa so idan na samu ka rasa ba abun fada ba ne in akwai wani abin da kake ganin kana da kalubale akwai akwai kotu za ka iya zuwa ka nemi hakkinka kuma ina fata a wannan zamani yadda babu buhari ya gyara yanayin tsarin kotun kasa gida najeriya duk yanda kake duk yanda kake kanka duk yanda kake karami in ka je kotu ina fatan za a iya kwace hakkinka a baka hakkinka e ina ganin wannan ba zai zama matsala ba in Allah ya sa kana ganin ka faɗi ne in akwai wani kalubale da kake da shi za ka yi zuwa gaba amma maganan a tada hankali a tada hankali nan gaba a tada hankali nan a tada hankali nan ya kamata a ce mun wuce wannan mun gani ba abin da ya tsinana muna shi yau sai ya kawo yau muka dawo muka buru muka bar gida Najeriya muka zo muna zannan ba wai don komai ba saboda tashin hankali ya yi yawa kunci ya yi yawa amma muna fatan wannan gwamnati in ta zo in Allah ya da wannan abubuwan duka zai wuce wanda ya fadi ya rungume kaddara in kaga kana da wani korafi zaka yi zuwa gaba ka je ka nemi hakkinka amma maganin a tada hankali duk bai taso ba a karshe dai sun yi masabin gwamnatin da za a kafa nan zuwa gaba fatan alkhairi fata da nake wa shugaba mai ci yanzu ya dube mu mu 'yan arewa matsalar tsaro da muke ciki da tattalin arziki ya duba wannan fannin musamman mu 'yan arewa na rashin tsaro ba mu da tsaro harkar ilimi a arewacin najeriya nan ma babu asibitinmu ya dube mu kuma muna mai fatan alkhairi allah ya taya shi ga jama'an najeriya da kan manya har zuwa ƙanana to abin da muke fata da wannan jam'iyya da ta nasara ubangiji allah ya bata ikon cika musu muradinsu da dukkan alkawarin da suka dauka don ba za mu ce mutum shi ke mana ba allah shi ke yi komai da ka gani a duniya makaddari ne daga ubangiji mutum da ya sai ma wani abu in ba ubangiji ba wanda ya halice ka shine zai ma mutum zai iya ce ma zai ma abu kaza to bai isa ma ba sai dai ubangiji shine zai ma dan dama shine mai yin komai kuma shine mai kowa su kuma jama'a su yi hakurin biyayya ga shugaba ko ba haka bane dan abin da kake tunanin wani zai ma ba shi zai ma ba ko ba haka bane Allah dai shine zai ma Hamza Adam daga Kumasi Ghana To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layukanmu domin ku kira ku faɗa mana ra'ayinku kan sakamakon zaɓe da INEC ta fitar. inda ta ayyana ɗan takarar apc bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben lambar da za a kira ita ce alamar kari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To mun samu kira daga jihar Naija wani ne a kan layi. Sunana Alhaji ya Muhammad mai kimba mai sukari karamar hukumar rafi a jihar Naija. to muna jin kala jaya to muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya babu wannan shugaba domin wasu yawa yan Najeriya sun yi addu'a ta abin da zai zama alheri Allah ya tabbata to haka Allah ya duba saboda haka muna kira da sabon shugaban kasa musamman mu bangaren arewa abin da ya dame mu harkar tsaro da ya mai da hankali a kai kuma sannan yana kira da yan adawa da su rungumi kaddara kuma a yi addu'a su ma Allah ya kai mu lokaci na gaba saboda tashin hankali da zai ba halin da muke ciki a ƙasa ana son kowane bangare a sa hannu a ga an taimaka mu wannan shugaban ƙasa ya kai ga nasara. To muna godiya Alhaji haya daga jihar Neja bari mu tsallaka oh, zuwa Katsina wane ne akan layi a Katsina? Na Katsina kana tare da mu? Eh ina tare da ku. Yawa wato wane ne akan layi? Sanusi Nusa Kuntuwa. To muna jin kamalan Sanusi. Ah, assalamu alaikum BOA. Wa alaikum salam. Ah, ni ne Muna jin Sanusi. Sanusi Musa mai gyaran waya bakin tushen mota kuntuwa. Hmm. Ah, mu ni bayanin zan yi game da wannan zaɓe da Allah sa mu kai muna fata wannan shugaban ƙasa da Allah ya taimaka ya buɗe mana boda da kuma kasuwanci kuɗi su dawo hannun talaka. don gaskiya yanzu ana cikin wani yanayi wallahi naira dubu sai ke talaka wahala wallahi wanda zai ce wani kawai to mun gode malam sanusi bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi a bashir ma mai takin layi malam bashir muna jan ka ta muna watan dai sabon shugaba da muka samu da gyara mana matsalar tsaro da muke fata da muke cikinsa sannan muna neman har yanzu ya ƙara mana taimako da sha'anin kuɗi da ake samu matsala da Allah samu sauƙin al'amura da ake Allah ya taimaka masa ba ka iko nika lafiya a mun gode. To muna godiya Malam Bashar daga jihar Kebbi. Lambar da da za a kira ita ce alama kare daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. wane ne a kan layi? awwalu kana magana da awalu da gyaran to mala awwal daga ina daga kebbi muna jin ka eh, ina kira lagos da yan adawa da suka haɗe wannan zaɓe da turungumi kaddara hmm. eh, turungumi kaddara bakomi ga allah hmm. sannan kuma ina kira don allah ga zaɓaɓɓen sanata namu na zuru yankin namu zuriya wuri hmm. yanzu don Allah ya dube hanyar ka samu wadda za ta shigo zuri gaba ɗaya ba mu da hanyar da za ta shigo nan zuri da fatan ubangiji Allah ka su rike to mun gode a malam awalu daga kebbi bari mu je jihar naija wani ne kan layi daga daga nijar kai wani ne kalla yi daga nijar eh wani ne yawai eh, umma mala Ali na shugaban kulab zaɓi sanka dogon nuci a cikin shahohin Nishad. To ina so in ba da ra'ayi na bisa ga wannan zaɓe da an kai na 'yan Najeriya an yi zaɓe lahiya kuma an tsare lahiya. Hmm. Allah ya ba kowa wanda ya samu. To ina kira ga uwata 'yan Najeriya. Kakku wani adawa ku tsaya ku kama mai ku taimaki ƙasar ku ta Najeriya ta tsaye gaba. Adawa ba su kama ko ina. Ina kira ga yara matasa don kuna aka abu da kuma matasa duniya ta ku ce. ku kore ka kore eh za za su iza eh, ku bata ikon ku na gode mu da Amerika ya Allah wala ji daga dogon a cikin yahuwar niyya mu ne da godiya malam Ali bari mu koma Najeriya a Niger wane ne akan lai a jihar Niger Alhaji Muhammadu Lalo kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger to muna jin ka injiniya to alhamdulillah Muhammadu Lalo zabe ya yi kyau saboda ni tun zaɓen gari na biyu ban taɓa ganin an yi zaɓe mai kyau mai tsafta ba kamar zaɓe na wanda ba a yi rabon kuɗi ba ba a yi shuwa-shuwan kuɗi ba talakawa sun zaɓe ra'ayinsu kuma an yi lahiya an gama lahiya don haka su shugabannin da an ka zaɓa ubangiji Allah ba su ikon su yi adalci kiran da na kai kenan Allah ya kara mana kuma lahiya da zama lahiya da tsaro to amin injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger to mun gode injiniya bari mu je jihar Yobe wane ne a jihar Yobe muna jin ka na yobe muna jin ka kuna eh, jina eh muna jin ka na yobe yawwa safiya ne da gashiwa to muna da gidan sauro gashiwa to muna jin ka yobe mm. yawwa na wannan zaɓe ya yi lafiya lafiya kano muna fatan alherin da yake cikin Allah haɗa mu da yi da su da suke cikin Allah ta yi mana shi ne fata na shafi mai gidan tsoro Joshua Nigeria. Mun gode bari mu sake komawa jihar Niger wani ne akan layi? Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. Muna jin kamala Ibrahim. alhamdulillah ina saba ainihin sabon shugaban kasa bisa ga ainihin wannan mulki da ya samu sannan kuma bayan haka ina jin kunne ga ainihin yan kore da kuma wanda za su zo daga wata jam'iyya zo su shiga su fata tafiya domin mafi yawancin lokuta a najeriya haka muke za ka ga mutum ya ci zaɓe amma mutum ya baro wata jam'iyya dawo jam'iyya mai mulki don ya dagul al'amari ya kasance ƙasa a za su samun ci gaba to muna godiya malam ibrahim na naija da aka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan allah kai mu sai kuma labaran wasanni. Wasanni a takaice. Mai koyar da Accra Great Olympics wasa Bismarck Kobe Bensa ya ce a Accra Hasafuk za ta iya taka rawan gani wurin samun nasara a babban wasan su a nan Accra Sports Stadium. A ranar wasa ta goma sha tara na Premier League din Ghana, kungiyoyin wasan guda biyu za su cire ni ne a Accra Sports Stadium a wasan tsakiyar mako. Ita dai Olidade ta kasance ba da nasara ko ɗaya ba a cikin wasannin ta guda uku na Premier League din Ghana. Sai dai za a iya cewa ita ce take da fifiko a kan House of an kwatanta 'yan wasan ɗai da ɗai. Sai dai Bismarck ya nuna cewar za su iya kokarinsu domin samun kyakkyawan sakamako duk da cewar yanzu ne ya karbi club. Daraktan sadarwar hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana Henry Asante Chum ya ce yadda masu sha'awan kwallo ke tururuwa zuwa kallon wasa wurare daban-daban cikin ƙasar na da sha'awa. Henry Asante Chum ya musunta rahotanni da korafe-korafe game da yadda 'yan kallo ba su cika filin wasa na ligin ghana ban dace da waɗanda ke tunanin ba a cika wuraren wasan ligin ghana ba in ka dogara akan wasanni a kumasi da accra zaka kuskure ni kaina na tafi kallon wasanni a bechem sau tari kuma in kallo na da cika ido hakan sotrom da anya nasi da kuma samatex in ji daraktan tsohon mai tsaron gida na black sassin din kasar ghana fatawu dauda ya dau wani sabon mataki ga kai macin maburi na zama babban mai koyar da kwallon kafa bayan ya amshi kaf lansan sikocin diploma dauda wadda ya yi wasa a shantigo da orlando pirates da yan ba fc lokaci da yake wasa ya bayyana da jin daɗinsa game da cigaban nan da ya samu a rayuwarsa a daddali sada zumunci dauda ya rubuta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah an samu lasansi na shahadar kaf na koyar da wasa mafarki na na cigaba sabon kocin din black stars kasar ghana chris hoffman ya ce ya yi imani da shugabanci da kuma dadewan andre ayew a black stars yayin da ake shirya kungiyar ga gasan samun gurbi a gasan cin kofin afirka da za su yi da kasar angola duk da fuskantar ta kuma gabanin gasan cin kofin duniya ayew ya tabbatar shi ɗaya ne a cikin 'yan wasa da sun ka haska a kasar qatar inda ya nuna jajircewarsa da kuma dagewarsa wurin fuskantar kalubale a matsayin captain ayu ya tabbatar da zama lafiya da walwala a cikin sassanin black stars kuma tarihinsa ya nuna yawancin kwallo a cikin shekarun nan wadda ya sa ya zama kusa a black stars in na ghana da wannan muka iso karshen labarin wasannin lamu kyara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya tattauna batun kudurin shirin yin garin bawul da shugaban kasar uzbekistan shavkat mirziyoyev a siya samar yayin ziyararsa zuwa kasar a yau laraba kana ya yaba da matakan da aka dauka a kasar a zuwa yanzu da yake ganawa da manema labarai a tashket blankin ya ce ya bayyana mahimmancin 'yancin 'yan jarida da kuma baiwa 'yan kungiyoyin sa kai dama ya kuma taɓo batun ƙoƙarin da uzbekistan take yi don kawar da matsalar kamfanonin auduga wanda ake yi wa titsiye inda ya ce wannan babbar nasara ce kuma abin koyi ga sauran ƙasashe blankin ya kai ziyara uzbekistan rana ɗaya bayan da ya gana da takwarorinsa biyar daga ƙasashen asiya ta tsakiya matakin da ya bayyana yau laraba a matsayin wani kokari na karfafa haɗin kai a yankin Zaɓaɓɓen shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi wa magoya bayansa godiya sannan ya yi kira ga abokan hamayyarsa a cikin jawabi bayan an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Shugaban Recep Tayyip Erdogan a yau Laraba ya yi nuni da cewa za a gudanar da zaɓe a ranar 14 ga watan Mayu, inda ya ci gaba da tsayawa a kan bakarsa na gudanar da zaɓe kimanin watanni uku bayan da girgizar ƙasar nan mai ƙarfi ta kashe sama da mutum dubu arba'in da biyar a Turkiyya. yawan mutane da suka mutu a sakamakon wani hatsarin jirgin fasinja da ya yi karo da jirgin dakon kaya a arewacin girka ya cimma 36 inda akalla mutum 85 kuma suka jikkata jiragen biyu sun yi karan ne a kusa da birnin tamfi masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan abokin aiki alhaji shehu saulawa wanda allah ya rasuwa shekaran jiya a jihar bauchi da fatan allah ya masa rahama amin yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada wannan shiri da kuka ji sai injiniyan mu nelson ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma karasa wunin lafiya salamu alaikum